要到机会，别不着急。那就是一般上面的，jumlar sabubula masu tarin yawa. Sabo na farko, cewa shi ɗan adam halicce shi ne akan wato daidaitaccen ra'ayi wanda yake daidai wa daida kyakkyawan tunani ba gurɓatacciyar aƙida ba shine adalci sawa'un a kowace duniya a kowane yare ya to in dai har yana jariri to an halicce shi ne a wato bisa doron tutu ko kuma wannan ya yi daidai da abin sallallahu alaihi wasallam ana haihuwarsa a kan miƙaƙƙen addini annabawa amma daga bayan iyayensa sai su mai da shi su mai da shi ba ya bude, ko su mai da shi ba nasari ko su mai da shi mai bautar gunki ko bautar wuta ko wani abu daban amma asali shine mutane musulmai ne ko da sun fito daga tsatsan da yake ba na musulmi ba ko da sun fito daga tsatsan da yake ba na musulmi ba to wannan surar tana nuna wannan na farko kenan cewa kuma wannan tafarki madaidaici din shine musulunci duk abin da ya saba musulunci to ba daidai ba musulunci shine daidai sannan jigo na biyu tana yin bayani a dolar makomar waɗanda suke karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za su gama da duniya lafiya cewa ko su daina wannan karyatawa ko kuma da abin da ya same su su suka ji sannan tana nuna cewa duk wanda ya bi tafarkin da ba na musulunci ba tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ya bi tafarkin batar, babu shi ba shirya sun yi hannun riga da shirya. maganar mu ta farko jiwon da muka faɗa maksudin shi ne. kada musulmi ya dinga tunanin cewa ba wanda zai kirki sai musulmi a arabowa wanda yake ma yake bauta wa masaniya zai iya yin kirki sai dai ba za a bashi ladar wannan kirkin ba shi yasa ba za ka mamaki ba za ka ga ka zo matakin da misali yanzu za ka je kasuwa wanda yake ba musulmi ba ya gaya ma gaskiya amma wanda yake musulmi ya ma ƙarya ba wai ko da ku ba wai ya ga ma gaske ba dan ya samu ladan Allah wataƙila dan yana tunanin gobe ma yana so ka zo wataƙila yana tunanin gobe ma ka dawo ka kawo masa wasu customers amma dai ka ga abin da yake masa kirki kuma ya cancanta a yaba masa saboda mutuntaka to sai dai maganar lada ne a lahira ba zai samu lada ba to haka na lamarin da sha'ani yake dangane da wani wannan hadisi ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin malaman hadisi sun rawaito malik da shu'ba sun rawaito daga adibu dan sabit shi kuma su kuma daga albawar bin azib radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana tafiya in sallah ta kama shi a ɗaya daga cikin surorinsa da yake karanta sai ya karanta wattini wasaitu albara wallahi ban taba jin mai karatun alkur'ani mai daɗin murya mai daɗin sauti wanda karatunsa ba a kosawa da shi ba irin karatun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce wa tini wa zaitu attin shine ɗaure az-zaitun shine zaitun da muka sani turu sinin shi kuma shi ne dutsen turu na, dutsen da Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan ya ce wa hadal baladil amin ya ce kuma yana rantsewa da wannan gari wanda yake amintacce ne garin makka malaman tafsiri sun karu domin su ilimi me ake nufi da wannan jerin gwanar rantsuwar wasu suka ce ba ana nufin asalin ɓaure ba a'a ana nufin inda ɓaure yake yawan fitowa shine jabalu eh, aljudi dutsen da jirgin annabi nuhu ya tsaya a kai bayan an gama ruwan tufan domin dutse ne wanda wato ɓaure yake ya yawaita a kansa an gane shine wannan attin din azzaitun kuma suka ce abinda ake nufi da zaitun ana nufin almasjidul Afsa masallacin kudus inda yahudawa suka yi suka kwace musulmai suka yi suke yin abin da suka gana ma ga falastinawa domin shi ma asali an gina shi ne wato wuri ne wanda wato zaitun ya yawaita an gane kenan kamar ana nuni ne zuwa ga tushen asalin annabta annabi nuhu alayhi salatu wassalam shine annabi na farko ila ahli al-ard kamar yadda hadisin bukhari yake tabbatarwa shine farko wanda ya fara zuwa yana cewa mutane ku bautata wa Allah shi shi daya ku hada shi da kowa wurin bauta ma'ana ana rantsewa da wannan wurin amma ba wai ana nufin ana nufin abin da ya sauka na sakon Allah a wurin ma'ana ishara zuwa ga tushen shiriya an gane wannan ake magana da annabi Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma da ake magana da shi a cikin al-Qur'ani Allah ta'ala ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay cike suke da shirya da bayani dangane da hukunce-hukuncen al'amura aka ce ka kawo mutanen ka ka ce sirƙani da ƙarfi su riƙe wannan su ɗanɗame domin ko wannan bai za su rabota. to kaga duka kenan shi ne sun Allah yana rantsuwa da abubuwan da ko da wuraren da ya saukar da sabon kula ga annabawansa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabi ibrahim alaihi salatu wassalam musa alaihi salatu wassalam sai kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan muka ɗauki wannan fassarar ta malamai za mu ga ba a ambaci annabi isa ba alaihi salatu wassalam malamai suka ce rashin ambatanta saboda ita cikon bayani ne na addinin annabi musa don haka da zarar an ambaci annabi musa annabi isa ya shigo to idan haka ne wannan isharar da aka yi in wannan shine fassarar ayoyin to ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu Ta'ala da ya faɗa ya wanda yake cewa shara alaikum min ad ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilayhi wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi sai ya ambaci annabawa filla filla yace ya shar'anta muku a cikin wannan addini na musulunci abin da ya shar'anta muku ba wani sabon abu bane ba ba abu bane Shi ne dai abin da ya shar'anta wa annabi nuh da kuma abin da muka yi wahayi gare ta ne abin da muka yi wasici ga annabi musa da annabi isa da annabi ibrahim sabon shi ne an din, tsayi da addini wala tatafarraqu fi kada ku rarrabu ku rarraba cikin an gane wannan to shi yasa zamu ga to abin da yasa ne wannan isharar to bari cika ɗaya tafsirin ko kuma a'a ka kalli ayoyi an faɗe su ne bisa zahirin su amma ne ake nufi da zahirin su ana nufin cewa dan adam yayi tunani mana yayi aiki da lura Allah subhanahu wata'ala wanda kwarewarsa ta kai ya halicci waɗannan abubuwan ai abu ne mai sauƙi kuma ya dawo da ɗan adam bayan ya mutu in ka ɗauki ƙaure da farko Allah ya nuna bajintarsa da gwanintarsa wurin halittarsa sun ce aure jinsi ne na kayan marmari wanda ba a yin wahala mai yawa a kansa sai ya fito sabanin wasu kayayyakin marmarin da sai an ci kwakwa kai akwai wanda ma baya yi a wata ƙasa sai a wata ƙasa haka Allah ya ga dama to amma shi wannan sai ya fito har a kankanin duwatsu idan ka fara cikinsa za ka ga ‘ya'yansa ya kama da ‘ya'yan kantu amma ka kalli yanayin yadda Allah ya jera shi sannan yana da ƙanshi yana da daɗi babu shakka wanda ni'ima ce Allah ya wa ɗan adam ba tare da ya sha wahala ma'ana wanda ya maka wannan wahalar kuma sannan ya samar da kai bayan dawa da kai to yanzu a ce bayan ƙasa ta cinye ka ta ta zama rididdigagge a ce zai gaza dawo da kai wanne ne ya fi wahala a samar da kai bayan da babu kai ko ba a'a bayan an samar da kai ka kare a dawo da kai wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard wa huwa al-'aziz al-hakim an gane da haka kenan ana nufin shi wannan addin din kamar ana tunatar da bayi ni'imar da Allah ya musu cewa ku tuna ni'imar da Allah ya muku ta ɗan daga cikin 'ya'yan itatuwa mana sai aka buga misali da wannan ma'ana sai ta ce Allah ya ce me kuka yi wa Allah ya waku wannan haka da zaitun wannan zaitun din ne wanda Allah ta'ala a wani bangare na alqur'ani ya ambace shi da bishiya mai albarka haka ne wanda ne wanda Allah ta'ala ya yake cewa توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية سنتي أمي mafi alkhairin mai shine mai na zaitun saboda yana da wani tasiri na ban mamaki a cikin dan adam idan aka bincike bangaren likitanci za a ga abubuwa da dama wato ta ilimin ba mu sani ba yana ba da gudun wurin waraka da abin da ya kama da haka sannan ana amfani da shi wurin kunna wuta kamar da ake yin fitila a cikin da abin da ya kama da haka wutar sarata za ta zanto madaidaiciya ba irin wuta ta fetur ba ko karanzir ko abin da ya kama da haka bishiya ce wata ana iya cin ta wurin yin alfanu da ita a al'amura na yau da kullum kuma ana iya sha a yi amfani da shi ko a yi girki da shi ko a shafa shi a jiki za ka ga yana ɗaukar fuskoki da dama don haka shi ma menene waraka ne kuma mai ne wanda ɗaya ne daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yau bayin sa az-zaitun kenan ko turu ko turu saina Allah ta'ala ya ambaci wannan a cikin alkur'ani da wani lafazin na biyu wanda na faɗa shine inda yake faɗa a cikin suratul mu'minun wa shajaratan tukhruju min turi saina tambutu bid wa sidrin lil-akilin to ana kiransa da abin nan guda biyu turu da kuma turu saina wannan ya faru bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo daga Madian sun tawo da iyalinsa sai ya ga alamun haske daga nesa sai ya ce wa iyalinsa su zauna bari ya ƙara sa can wuri wataƙila na zo muku da labarin da yake wa kaɗa wuri ko kuma zo muku da wani ɗan itace ko garwashi ko gawayi wataƙila kwa ji ɗumi da amma ku tsaro ashe Allah subhanahu wa ta'ala ne yake kiransa da ya je sai aka kira shi da gauran sunansa aka ce ya Musa inni ana Allah rabbul alamin yace ni ne Allah ubangijin talibai yaga haske bara misali aka ce wa ana alqi asak a ɗaya wurin aka ce fakhla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa Allah ta'ala ya gana da Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam shi yasa ya magana da shi da sauti da harafi ya ji annabi Musa shauki ya kama shi daɗi ya kama shi ya ce rabbi arini anzur ilai ya ubangiji na nuna mun kai mana da ganka saboda in daɗi ne daɗi to cikarsa shine mai ka samu cikakken daɗi in ka ji magana mai daɗi kokari kake ka ga waye yake magana to amma sai dai idan mutane ba shi da ƙarfin da zai iya ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al-absar wa yudriku al-absar yace rabbi arini anzur ya ubangiji duma mun kai na ganka sai Allah ya ce lan tarani ai ba zai ka ganni ba a nan duniya sai aka ce to amma unzur ila jabal kalli wannan dutsen fa in istaqarra makana fa sawfa tarani in ya zauna inda yake to za ka iya gani sai Allah ta'ala ya tujalli sai ya dosa da haskensa akan wannan dutsen فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ne na ubangiji subhanahu ta'ala da ya kosa nono sai dutsen ya tarwatsa inda ka san an sa mai nakiya annabi musa ya firgita ya fadi ya sume da ya farfado sai ya gane wannan tambayar da ya kuskure ci ma'ana kamar ya kutsa wa allah sai ya nemi gafara to sannan sai aka ce wa hadal baladi amin Allah yana yin rantsuwa da wannan gari amintacce me yasa Allah ta'ala ya kira shi al-balad al-amin domin ya ambaci ya ambata cewa tun tun gabanin ma zuwan musulunci Allah ta'ala ya sanya wurin ya amintacce wato maguzawa a haka suna ganin kima wurin ba sa yin ta'annuci ko ta'addanci a kewayen kawai shi yasa Allah a wasu surorin ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu nasu min hawlihim shin ba su ga cewa mun sanya wannan harami na makka ya zanto wuri amintacce ba gashi a gefen su ana bige mutane a bige su a kwace kayan su ko a kashe su wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim sannan kuma Allah subhanahu ta'ala yace wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan wurin to ya zama amintacce hakika idan ka shiga cikin haramin makka za ka ji wata nutsuwa wadda ba ta da misali wata nutsuwa wadda ba ka taɓa jin irin ta ba duka yana cikin wannan amincin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka. shi yasa aka ce a lokacin jahiliya mutum zai ga wanda ya kashe mahaifansa amma sai kau da kai saboda ba a faɗa a wurin Allah ta'ala ya haramta makka manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin gaskacin hadisi ba a karya bishiyar wurin ba a yin farauta a cikin hurumin makka shi yasa za ka ga tilin tattabaru babu ne su sai dai a ta ba su abinci ko za su fada su mutu ba wanda zai kalle su saboda me haramun ne au ba a karya aswaki kamar yadda hadisin bukhari ya ce la yuqta'u shajaruha ba a karya to dan Allah an ce ka a karya aswaki kaga ka a zubta jini min babu aula ka a ci mutunci wanda ka a yi fada ka a yi saɓar Allah sun zaɓi Allah an gane wa hada baladu shi yasa an samu a ɗaya daga cikin tarihin musulunci lokacin da wata daula fatimiyya al ba suka shiga cikin harami suka ci mutuncin mutane suka kwaro ne al-hajar al suka gudu da shi garin har ma suke karanta wannan ayar suke istihza'i suke cewa ina amincin da Allah yake cewa faman dakhalahu kana amina ɗaya daga cikin malamai yace ai ayat tana nufin faman dakhalahu fa aminu tana nufin duk wanda ya shiga ciki ku amintar da shi kan ku tozarta shi domin alqur'ani gaskiya ne an ba da shi ko da ana nufin kana cewa lallai zai zama a cikin aminci ko kuma a'a ana nufin umarni cewa kada kada ne kada a ci mutuncinsa ka a ci zarafinsa wa hada al-balad al-amin Allah ya ce yana rantsuwa da wannan gari amintacce an yi rantsuwa da ɗauro an yi rantsuwa da zaitun an yi rantsuwa da kurusini an yi rantsuwa da makka bisa bambanci guda biyu na tafsirin da na amma kamar dole da dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan rantsuwa abin da ya rantsuwa a kansa shine kamar kai ka ce yana cewa ya kai dan adam ka faɗa ka ji. ka saurara ka kasa kullai ka laqad khalaqnal insana wallahi haqiqa tabbas mun halicci dan adam wato a yanayin tsari madaidaici na halitta halittar ɗan adam ita ce halitta mafi ban tsari mafi ban sha'awa mafi ban mamaki a cikin dukkanin halittun da Allah ya tare da cewa ba ita ce mafi girman halitta ba idan kana magana mafi girman halitta to halittar sammai da kasai sun fi halittar mutane kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun hakika halittar sammai da kasa to amma jan hankali ne ake wa ɗan adam cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicce shi ya kyautata halittarsa fi ahsani taqwim haƙiƙa mun halicci ɗan adam a cikin mafi kyawun daidaito mafi kyawun tsari na halittarsa Allah bai yi ka kana mutuna ba ko kana jin ciki kamar da wasu dabbobi ya yi su ko kuma me kana jan fuska akwai dabbar da har كما جاءت في أساسها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء أقول لك تفيها على قفا هدو أقول لك ما قفا بيوتي أما إني قال لي بذيك تفيها على قفا بيوم بسياسة هالنائي kamar bari kamar kandaru kamar yayi da sauransu amma mutum sai Allah ya yi shi ne kafa biyu kuma ya dinga tafiya ta kasaita yadda ya ga dama ya tafiya sa babu shakka Allah ta'ala shi ya ba shi wannan damar kuma idan an kumbata yace wallahi haƙiƙa mun halitta dan adam cikin kyawun halitta wannan kyawun halitta da aka yi magana ana magana malamai wajen tafsiri guda biyu shin ana nufin halitta ta zahiri eh da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan wannan kamar su al-imam ibn kathir cewa ana nufin an kyautata halittarsa amma wasu daga cikin malaman tafsiri kamar su aqwal ibn ashur suna da a'a nan ana nuni ne zuwa ga me asalin halitta da aka halicci mutum ya zama mutumin kirki sai dai idan wani dalili na rayuwa ba da yake ciki ya canja shi ya mai da shi ya zamto ba mutumin kirki ba ma'ana a nan sai ka kawo wannan hadisin da aka yi magana a kan fitra ke ko ahsani taqwim ana nufin an sa shi ya zamto mai karkata ne zuwa ga alkhairi shi yasa za ka ko addani idan aka masa zalunci sai ya ce an zalunci mutunci ne ba yana yin cuta ba ne ba amma in wani ya cuce shi sai ya ce me yasa aka cuce shi domin mai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim a asalin halittar dan adam Allah bai yi shi su zalunci shi sa za ga kowanne da ba musulmi ba sai ya kirki domin mai asali an halicce shi akan kirki sai dai wani dalili sai ya hana kirki waɗanda malaman da suka fassara wannan ayoyin suka ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ana nufin kyakkyawar halitta ta jiki ma'ana zai zanto akwai akwai kuruciya wato yana da kyan ganin fata sa gare gare da ƙarfi yana tafiya maji ƙarfi sun a asfala safiri, sannan sai muka mai da shi kuma mafi kankas mafi mafi ko mafi kasancewa a ƙasan ƙasa sai suka fassara wannan da arzalu da uku. shekarun da mutum yake kaiwa wanda ne ba ya iya yin wani abin da ya dace wa minkum man yuraddu ila afdali al-umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a shine shekaru idan shekaru suka yawa sai mutum ya koma kamar karamin yaro al-imam ibn jarir al-tabari akan fahimtar da ya tafi kenan to sai dai wannan fahimtar idan ka kalli aya za ka ga aya ta gaba tana yin raddin wannan fahimtar cewa ba fahimta ba ce mai inganci domin ga shi Allah ya yi istisna sai ya ce illan ladina amanu sai ga waɗanda suka yi imani alhalin waɗanda suka yi imani su ma suna tsufa da haka wanda sai nuna ba tsufan ake magana ba ahsan taqwim ba laifi kyawun jiki din zai shiga amma ana nufin ɗabi'a nagartacciya karkata zuwa ga alkhairi cewa asali shine kowa ya kai shi asali mutumin kirki ba za ka yi mai hukunci da rashin kirki ba har sai ya yi rashin kirkin an gani an gane shi ne ƙa'idar da malamai suke buga cewa asali shi ne ka kyautata wa kowa da kowa mutumin kirki ne har sai ya zo ya aikata abin da mai ba mai kyau ba ne sannan daga nan sai ka ce masa ya yi rashin kirki mun gane wannan ko sai ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari illallari na amanu a nan imani ana nufin imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lafiya da ƙaddara mai daɗinta da marar daɗinta wannan su ne afkarul imani sitta wanda mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo ya tambayi ma'aiki alaihi salatu Salam a majalisin sai ya ce a akhbirni anil iman a wani lafazin ya ce nan iman menene imani a wani lafazin ya ce ba ni labari me ake nufi da imani sai ya ce al imanu an tu'mina billah wa mala'ikati wa kutubihi a wani lafazin ya ce wa kitabihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi a wani ya ce wa tu'mina bil qadari hulwihi wa murrihi khairihi wa sharrihi shine ma'anar hulwihi wa murrihi me da ka da mara dadin sa duka kaddara ce to aka ce duk dan adam ma'ana kai ka ce Allah yana cewa a nan duniyar duk inda mutum ya kai ga kasaita da kambama to zai zo ya mutu in ya mutu kuma a ƙasa za a binne shi babu sarki babu gwamna babu mawadaci babu talaka babu dan gata babu wanda yake ba dan gata ba ko ruwa ne ƙasa zai koma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra thumma radadnahu asfala safili kaga bayan kyawu da kasaita da kankama da sa kaya masu tsada da hawa mota mai kaza da gida mai kaza da yin mulki iri na kaza duka fa za a tafi duk anan za a bari ina manya-manyan sarakuna da aka yi a duniya da ƙasashenmu da jihohinmu sun tafi ina manya-manyan shugabannin ƙasa wanda suka shimfiɗa mulki yadda suka ga dama in suka ja layi ba a ƙetarawa ina suke sun tafi لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين zai zo kuma babu shi da bayaninsa bayan wannan kumbaman da ta, sai mutum ya zo kuma ya zama ƙasa sun ɗaya a kai shi daga shi sai aikinsa sai farin littafin ordinary kafanin da aka saka wa ɗan talaka shi za a sa wa sarkin sarakuna kuma a tafi a dawo duk masu ziga shi masu yi masa fadanci masu tara mai ƙasa masu tila mai ƙasa su ma ba za su ba tsaya shi zaman ba ba a ciki ba da'a su tsaya ma a wurin ba za su tsaya su jire shi ba sai su dawo su bashi daga shi sai aikin su sun ma madadnahu asfala safili dan haka kenan wanda ya yi rayuwa cikin asinta aka zo aka binne shi to kaskanci ya same shi wanda kawai binnewa ba za ta zama kaskanci gare shi ba shine addabina ahmad wanda suka yi imani Allah ta'ala ya sa mu a ciki illa alladhina amanu sai ko waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari al'amalu salih aiki nagari baya zama aiki nagari sai idan an yi shi da abubuwa guda biyu sai idan an yi shi domin Allah ana neman yardar Allah neman ladan Allah shi ake kira Ikhlas. yan uwa wannan kofa ce mai hadari ni da kai ya kamata mu yaƙi kanmu akan mu yi abu tsakani da Allah yau sau da yawa akwai aiki wanda ake neman yardar Allah da shi amma idan bawa ya nemi yardar wani Allah to sai zama aikin banza kowane irin aiki ne shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa babu abin da ya wahal ni sama da Ka kaga wannan niyya wannan zuciyar sai ka yaƙe ta saboda wani mutum za ka so ka yi abu ka fara yi don Allah amma da zarar ka ga mutane suna yabawa to sai ka nemi ka daɗa ƙawata shi wannan daɗa ƙawata shi fa ka saki layi ba don Allah ka ga babu lada ko ko mutum ka ga yayi domin a faɗa don haka idan ya san ma ba za a faɗa ba ba zai je yayi ba a'a aiki na kwarai yin ikhlasi shine kai ba ka hango kowa kawai ladan Allah kake so وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما سكا نجري نقل أكثر من إخلاصي شرعي لكم كما دول أيكي Shi ne mai fashin bakin alkur'ani idan aikinka bai yi kama da nasa ba bai yi daidai da koyarwarsa ba to ka zo da sabon abu Don haka wannan ba musulunci ne. dan haka dole sai an samu wannan abubuwan guda biyu shi yasa Ubay bin Iyad radiyallahu anhu yace akhlasuhu wa aswabu idan to an yi shi domin Allah idan to yayi daidai aka tambaye shi me me ikhlasi ce a idan Allah aka ce masa me ya zama daidai din yace ya dace da koyarwar ma'aiki illa alladhina amanu wa salihati falahum ajrun to kaga su wadanda aka fitar da su daga kaskanta su da wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to lalle su falahum ajrun suna da wani lada an kawo su munakkar bin nakira domin a nuna girmansa suna da wata tarin lada rayu mamnun ladan da ba zai yanke ba ba zai yanke ba ana nufin cewa ba zai tozarka ba za su za su ɗauki abin da suka shuka za su girbe shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala komai daɗewar daɗewa in kai aikin alkhairi to ba zai yi ba ba zai tafi a banza ba wannan ya yi daidai da faɗin Allah da ya ce wa mai ya'mal فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره daidai da ƙwayar komayya idan kai na aikin alkhairi to Allah zai zai tanadan maka shi ya ajiye maka shi yadda kake da savings account a nan duniya duk abin da kace ka saka yana nan a ciki ana ta to haka ma Allah subhanahu ta'ala yake da tara maka shi kullu nafsin bima kasabat rahina Allah yana ajiye maka shi وما يفعلوا من شيء فلن ينصروه والله عليم بالمتقين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي ba za a yanke wannan لا فلا yukallimuka ba'du بالدين dini wai me yasa duk bayan wannan bayanin da aka yi amma wai a tare da haka kuma suke ƙaryata ka wannan addini wannan kalmar anan za mu iya fassara ta da ma'ana biyu ma'ana ta farko ko dai ana nufin cewa a ranar sakamako ranar ta'ala ya ce maliki yawmiddin kenan fa man kadhibuka ba'du biddin menene sa kuma bayan duka wannan bayanin da aka yi amma dai har yanzu dai wasu suke ƙaryata ranar sakamako suna ganin cewa in an mutu ba za a tashi ba an gani cewa menene dalilin nasu launa ha yau din za su shige ta ranar sakamako za mu iya fassara kuma sakamako din da matsayin addinin musulunci din baki daya ba'ana ba ma ba a dubi din ba'ana ko ne ya tunko bayan kuka wannan bayani na gaskiya da aka kuma an wai suke ƙaryata addinin suke cewa musulunci ƙarya ne musu yadda da shi ba wannan yi daidai da faɗin Allah da ce inna ad-dina 'inda Allah islam hakika karɓaɓɓa karɓaɓɓen addini a wurin Allah wanda idan kai za a ba ka ladansa wanda idan kai za ka haɗu da Allah lafiya shi ne addinin musulunci an gane afwan na so na karanta mana daga mai ibnu kafir ya ce to kuma idan nawa ya samu matsala garin kamar goge kuma sai ya zama na ba mana ganin abin nan bari mu ce a gurguje eh, alaihi sallallahu alaihi hakimi shin Allah ba shi ne mafi iya hukunci masu hukunci ba wannan ahkamul hakimin ko da ya zama an an ɗauko kalmar ne daga alhukum ba ka ta zama shi ne mafi iya yanke hukunci a cikin masu a masu yanke hukunci aqbal ubahila ko kuma a ahkamul hakimin an ɗauko kalmar ne daga alhikma alhikma shine wato yin abu bisa azanci bisa ƙwarewa da gogewa mana idan Allah ya tashi mu misali duk abin da kai zai sakanta ma da daidai abin da ya dace da mutum a ƙarshen wannan surar al-imam abu dawud ya rawaito a cikin surar ɗinsa ta hanyar hadisin abu hurairah radiyallahu anhu cewa idan ɗayan ku ya karanta suratul tin yace yaje alaysallahu bi ahkamil hakimin to yace bala wa ana ala zalika min shahidin to amma hadisin yana da rauni bai inganta ba sai dai al-hafiz ibn hajar al-kitabun sanata'il al littafin da ya rubuta ya yi bayani akan wato inda aka samo hadisan da suka zo cikin al-azkar yadda yi bayanin ingantattu da wanda ba ingantattu ba ya ce hadisin an rawaito shi ta hanyar albawar da ma'azi an rawaito shi ta hanyar abdullahi da abbas an rawaito shi ta hanyar da yawa daga cikin sahabbai don haka hadisin yana da wani asali ma'ana yana da wani nau'i na inganci kai ka ce yana inganta shi kenan ya halatta idan liman ya karanta alaihi sallallahu alaihi masallaci ma mu a ransa sai ya ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin bari na karanta mana abin da ibnu kafir ya faɗa a gurguje dangane da sabani a kan aya ta farko da ta biyu da ta uku ibn kafir ya ce malaman tafsiri sun ƙaru junan su ilimi mai ake nufi da addini wasu sun ce masallacin dimashq wasu sun ce a ana nufin shi ƙauye wasu sun ce a ana nufin wato dutsen da yake gindin ƙauye al-imam al ya ce ana nufin masallacin ashabul kahf al'auki daga ibnu abbas yace ana nufin masallacin annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda jirgin sa ya ya tsaya akai bayan ya gama ruwan tufa ya yace ana nufin bango ne wanda ka sani wannan ita ce fatawar abdullahi da abbas da al basri da ikrima da ibrahim an-nakhai da ata da jabir bin zaid da muqatil da alkalmi ibnu kafir ya kawo wannan magana a ƙarshe kai ka ce shi ma yana rinjayar da ita cewa Allah yana rantsuwa ne da kauli din wa hada albalad alamin albalad alamin babu sabani tsakanin malamai ana da makka haka abdullahi da abbas ya fassara aya haka mujahid ya fassara haka ikrima haka al-hasan al-basri haka ibrahim al-nakhai haka jabir bin zaid har ka'ab al-abbas ba tare da wani sabani sannan sai ibnu kasir ya ce daga cikin wuraren kuma annabawa ulul azmi min ar mafiya girma a cikin ne annabawa malamai suna suka hujja da wancan ayar da na karanta ɗazu wurin suna ganin wayannan wannan shine dalili na ulul azmi min ar-rusul shara'a lakum min ad-din ma wasaqa ruhan والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به موسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى sai suka ce su Ana duk idan ka haɗa annabawa ko waɗannan su ne mafiya girma annabi musa alaihi salatu wassalam ina annabi isa baya cikin kuma al'azim aya da ta ambace shi yana da girma da yawa ba dai baya cikin aya ibrahim musa a an ambace shi na ko wallahi wasaina ilayka kuma sai nabi ibrahim wa musa wa ma ko so kuma inda aka ambata shine makkah hadal baladul amin yace dan haka ba laifi bane idan an ce wannan tafsirin yana yin nuni zuwa ga waɗannan abubuwa da aka ambata ina ganin kamar abubuwa da yawa kusan na faɗi a bayani na kamar ba buƙatar kuma na maimaita sai ban sani ba da lokaci inda lokaci sai mu shiga suratul alaq mu dan taɓa 'yan ayoyi lokacin yayi kuna da sai mu dakata anan abin muka faɗa dai Allah ya tare da mu kuskuren da muka yi Allah ya bada afwa ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da ka kyawawa Allah ka ba mu nutsuwa ka ba mu lafiya ka ba mu abin lafiya za ta ci Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu da ta mu da ta mu Allah ta'ala ka taimaki mu Allah ka datar da su ga daidai Allah ta'ala ka hana su ba daidai ba Allah ta'ala ka mana maganin abubuwan da suka fi ƙarfin kashe-kashe da sace-sacen mutane a nan da can ya Allah ta'ala ka iya mana Allah ka shiga tsakanin nagari da mu ya Allah muna roƙonka wannan ibada da muke Allah ta'ala ka karba ba dan halin ba Allah ka fushe mu ki shigo banza Allah ta'ala ka sanya wannan ibada da muke ta zanto ita ce da yardarka da mu Allah ta'ala ka karba da gare Allah ka gafarta mana kurakuran wanda suka bayyana da wanda suka kuya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله